Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kalin labarun za ku yi cewa hambararren shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya shigar da gwamnatin Nijar ƙara a gaban kotun sai da yawo inda ya bayyana ana tsare da shi tun ranar 26 ga watan jiya. shugaban mulkin soja na ƙasar niger cnsp sun girka wani kwamitin bincike da hukunta waɗanda suka yi almudahana da dukiyar ƙasa a rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne bisa barazanar mamayar filayen kiyo a tanut yankin jihar zander tun zuga labarun dalla-dalla ta hanyar lauya bazoum mohamed na mashara'antar senegal lauya mohamed saidu din ya ajiye wata takardar korafi shigar da gwamnatin kasar niger kara a kotun sai da yawo a ranar 28 ga watan satumba lauyan ya bayyana cewa an garkame tare da tsare bazum muhammad tun al'amarin da ya faru ranar 26 ga watan jiye wannan kotun da ke abuja musamman a najeriya ya kamata ta dubi wannan korafi nan da 'yan kwanaki masu zuwa a ɗaya ɓangare shugaban mulkin soja na ƙasar niger cnsp brigadier Janar abdulrahman chani a jiya ya saka hannu a kan wani ƙudurin doka na girka wani kwamitin bincike da hukunta waɗanda suka yi almudahana da dukiyar ƙasa a cewar sanarwa ta spain da aka karanta a talabijin na ƙasa zai karbi abin da 'yan ƙasar Nijar suke zaman jira na hukuntawa da kuma ƙwato dukiyar da aka yi da ciki da ita ta ƙasa. ONG fada haɗin gwiwa da ƙungiyoyi talatin masu yaƙi domin ƙwato wa mata haƙoƙinsu na jihohi takwas sun haɗu a cibiyar ƙungiyar kula da haƙƙin mata na ƙasar Nijar a nan Yamai. Muhimmin haɗuwar shine duba hanyoyin kare haƙƙin mata da yara. Maryama Mahmudu Jibo, darakta mai kula da tsari a ƙungiyar Fadin Nijar, ta yi wa Nana Hadiza Hassan ƙarin bayani. ONG FAD ta tsara wannan muhawara tsakanin mata 60 da suka fito daga jihohi guda takwas na ƙasar Nijar domin su tattauna tare a cikin kwanaki uku akan dukkan abin da ya shafe su musamman a wannan lokacin na riƙon ƙwarya da ma zuwa gaba. Dole ne mata su taru su yi aiki tare su haɗa muryoyinsu domin a ji su a saurare su a kuma dama da su a cikin dukkan wani tsari na ci gaban mu Kuma muna da niyyar fitar da takardu da dama daga cikinsu akwai akwai takardar da za ta zayyana lamuran da ya kamata a sa a gaba dangance da mata a wannan lokacin na riƙon da ma nan. Da kuma wata takardar tsarin ayyuka da sadaukarwar matan nan da suka fito daga jihohi guda takwas na ƙasar mu da kuma ta fannin kare hakkin mata da kuma kira da za su miƙawa zuwa ga kwanciyar hankali da haɗin kai musamman a wannan lokutan na rikice-rikice da kuma wata takardar da za ta zayyana buƙatun dukkanin mata tun birni tun ƙauye. Kwamitin Shawara na wucin gadi na ƙasar Burkina Faso sun yanke shawarar turo dakarun sojan ƙasarsu zuwa ƙasar Nijar. Turo da dakarun za su dafawa sojojin ƙasar Nijar domin tunkarar barazanar ƙungiyar sai da yawo na kawo harin soja. 'yan ƙasar Nijar sun bayyana ra'ayinsu a kan turo da sojojin ƙasar Burkina Faso zuwa ƙasar Nijar ga abin da suke bayyana wa Rahinatu Musa Hassan. Yau niger ta shiga wani nau'i da ke uh, na gama karfi ne tsakanin Mali, Burkina Faso da niger domin kare ƙasarmu. Kenan cikin farin ciki ne da fata na alheri muke karbar wannan sojoji da aka turo mu domin dafa muna tattare mu yi kariyar yankin nan na kasashe uku na Sahel. A yau ko da cewa Burkina Faso ta turo sojojinta abin gaskiya shine gobe mu ma za mu tura musu da mun amince mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin aiki tare. Dangance da wannan haɗin gwiwar ni ina ganin abu ne mai kyau turowar da aka wa sojojin Burkina Faso su kawo wa sojojinmu ƙarfin gwiwa. Muna ganin cewa gaskiya ƙasashen yankin Sahel ya kamata su haɗa kai domin yaƙar abokin gaba. Rarraba wutar lantarki ɓangare zuwa ɓangare a birnin Tawa tun farkon da ƙungiyar Sidiyawa ta ɗauki mataki ga ƙasar Nijar ya jefa wasu gidajen yada labarai cikin mawuyacin hali. Wasu radiyoyi ba sa iya jonawa da kuma radiyoyi na waje a yayin da suke ba da labaruka wanda haka yana iya gurɓata musamman yada labaru na ƙage sai mu saurari abinda wasu suke bayyana bayyanawa Idris Adamu daga birnin Tawa. wallahi mun san suna cikin bukatar labaru kuma mun san tana cikin matsalar rashin samun labaru a lokacin da suke so musamman a lokacin da gidan rediyo suke bada labaru ya amma muna cikin wani hali wanda su da kansu san halin da muke ciki wuta ba mu kadai ba zaka ga yan kasuwa ma wanda ya kamata su kawo mana talla me tallal dan mu samu mu done wani wurin su da kansu na cikin wannan matsala wannan wuta da ake rarraba abin da ake cewa delastaji abe nan abe nan abe nan shine yasa ka ga lokaci da ya kamata su samu labarin ba samu shi mu har mai dawa muka yi karhe 10:45 da minti 45 mu yi labaru saboda mutane samu labarin wurin to kaga duka wannan ba a ciwo kan abun ba koken dai mun ji shi na farko da abin da zamu ce ma al'umma shi na su yi hankuri mu yan sana'a nan babu mai son shirungu mai hannu a yan ba dole ta kama ba dole ta mu ita ce na rishin wutar lantarkin ga wata ran ka samu can wata ran ka samu wanga bangaren kuma magana labaru da tallace-tallacen mutane alkawali na ke tsakanin mu da mutanen da suka kama na talla misali ko wani mai saji? mu kan muna son duk lokacin da ya zan raka ta samu samu biya musu bukatu ballantana labaru a halin da ake ciki yau Daga yanzu za a saka magungunan rigakafi a kan zazzabin cizon sauro cikin jerin shaushawa da ake yi wa ga yara kuma za a saka magunguna a cikin asibitoci na ƙasar Nijar. A cewa Abdu Malam Sule shugaban da ke kula da wannan sashe a asibitin Agades ya ce an kawo magungunan da za a yi gwaji kuma za a kawo ƙarshen a watan Disamba sai mu saurari abin da yake shaidawa Muhammad eh, Musa maman Shaushawar kokowa da zazzabin cizon sabro za a haɗa ta da shaushawar yau da kullum da ake wa yara sabbin aifuwa zuwa 'yan wata 23. Furojen na kan zuwa. Matsalar da ta faru shine isowar kwalaben sinadarin shawar, amma ta kayu ya iso kamin watan Desamba kenan cikin Desamba ko kuma shigar shekara 2024 za a gudanar da wannan shawar Tamkar wata jarrabawa ce za a yi inda za a amfani da kwalabe miliyan ɗaya da biyu akwai cibiyoyin da za a tunkara don a soma wannan shaushawar wajen yara kuma dangance da sakamakon sauran cibiyoyin za su biyo baya domin sauƙaƙawa mutane ne samun sinadarin zai shiga cikin tsarin pev shaushawa ta yau da kullum don yau an gano da amfanin shaushawar da ake yau da kullum ta pev kowane mutum na kai yaransa cibiyar kiwon lafiya domin a wa yaransa shaushawar kenan za su iya amfano da wannan Wajen mutane talatin ne jami'an gandun daji na da'irar Agade suka kama inda suke tuhumar su da sare itatuwa da doka ta hana. Kaftan Saini Dauda jami'in kula da gandun daji na Agades ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. sarar wuce kima da ake wa itacen da ake wa kariya ba tare da samun izini ba doka ta tanadi cin tara tare da ke somawa daga jika talatin zuwa jika ɗari wanda ya yi kuma zai iya fuskantar zaman kaso na wata biyu zuwa shekara ɗaya ko kuma hukuncin biyu kuma sarar ɗanyen ice ma ba tare da izini ba an yi hani da shi aya mai lamba 83 ta nuna cin tara na jika talatin zuwa jika ɗari da kason wata biyu zuwa shekara biyu mafi yawa a cikin garin agadas an kuka ɗau karkarar kurbubu akwai itace masu yawa kuma al'umma ta soma kasara su mutane da dama muka kama a nan garin kurbubu wajen mutum talatin zan iya ce cikin jihar agadas akwai wani izini da ke baiwa al'umma damar su yi gawaito suna yin amfani da wannan izini ne suna sare itacen da ake kariya su yi gawai da su to amma ba tare da amfani da irin waɗannan kalar itacen ba A cikin rigingimu da ake samu a birnin Gawore tsakanin manoma da makiyaya suna ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a duka da yake akwai ma'aikatar da ke kula da alhakin daidaita rigingimu kamar irin su kofo eh, kwamiti mai kula da filaye na gunduma. bubakar Umaru sakataren wannan kwamitin na birnin Gawore ya yi wa al'amin washar ƙarin bayani. Rigingimu rigingimu ne na tsakanin manoma da makiyaya wannan gaskiya a koda yaushe rigingimu ne da muke kokarin warwarewa kowace rana akwai kuma wani rikicin da ke da nasaba da gurgurewar filaye musamman ma burtali wuraren kiwo da wuraren hutu gaskiya manoma ne suke take waɗannan albarkatu hakan yana janyo tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya mun gode Allah a nan yankin Doso mun bullo da wani makamin aiki da ake kira wani jadawalin gyaran filaye da ke aikin rarraba rarraba waɗannan wurare tsakanin ayyuka daban-daban manoma da makiyaya da sauran mutane masu amfani da waɗannan wurare domin warware irin waɗannan rigingimu muna aiki da wani kundin da ya bayyana komai ko da cewa a cikin shakwai akwai ragowar wasu abubuwa A fannin wasanni a ci gaba da tankaɗe da rairaye na kwamɓalacin kofin ƙwallon ƙafa ta mata na nahiyar Afirka da za a gudana a ƙasar Morocco a shekara mai zuwa. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa mata na MENA na ƙasar Nijar za su fafata da 'yan wasan ƙwallo mata na Tunisia a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki musamman filin a filin wasa na ƙasar Tunisia. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman al'amarin mamayar filayen kiwo a cikin yankin jihar Zandar hakika yana matuƙar tayar wa jama'a hankali duka da ƙoƙarin da hukumomin bariki na gargajiya suke yi musamman a gundumar Tano tana cikin yankunan da wani al'amari ya shafa. Sai mu saurari rahoton tana Fude Ahmed sai mu saurari abin da yake cewa. Jihar Zandar tana ɗaya daga cikin jihohin Nijar da ake noma da kiwo a masu taimakawa ga bunƙasar da tattalin arzikin jihar. A arewacin Takuku filin kiwo na Jobtoji gundumar Tano da can da wata karkar kiwo yau ta fuskanci mamaya a cewar Ibrahim Lado Musa mamba na haɗakar makiyaya yau gonakai sun mamaye shi. Wani bangare na yankin gabashin Tanut gonaki suna tsakiya tsakiyar filayen kiwo babu nisa da tafkin ingini an samu aikin gonaki yana iya janyo rigingimu sai ka tsinkayi wata gona cikin wurin kasan abin zai janyo matsala. Kwamitin tsarin karkara na gundumar Tano da kundin tsarin karkarar jihar sun tabbatar da wannan mamayar. Mu saurari bi da bi laguma akka sakatarin dindindin na kofo ɗin Tano da Zulaidin Haru na kundin tsarin karkara na Zandar. Manoma suna zuwa har cikin cikin yankin kiwo su yi gonaki alhali doka mai lamba 61 da sifili biyar ta hana manta da fiye da gonaki 200 mutane sai su zo su kakaci filaye domin su yi gonaki akwai 'yan wurare kaɗan da ake baiwa izini amma anan sai su yi gonaki har da takardu da komai idan batun mamayar hilayen noma lamari ne na hakika a cikin jihar zandar shin akwai wani tsari doka ko sharuɗan bi domin ciwo kan wannan batu su akwai dokoki da suka bayyana yaya za a kula da waɗannan yankunan kiwo shekara ta da goma doka mai lamba sifili da ishirin da tara tsakanin noma da kiwo wasu sun gane waɗannan dokoki suke kewaye su akwai waɗanda ba san su ba da zaran an samu mamayar hili na noma ko na kiwo mahukunta kaɗai ke da nauyin tabbatar da kiyayewar hilayen doka ba bata baiwa kowane mutum ba ko rukunin mutane ɗaukar mataki Zilaidin Haru, sakataren dindindin kundin tsarin karkara. Akwai ƙungiyoyi da aka kafa domin a tsara kowane kwamiti akwai shugabancin hukumomin zartowa da sarakunan gargajiya. Kofa mai garin ƙauye ne ke jagorantar ta. Kofu kom magajin gari ne. Kofu da firefe ne. Gwamnati ta yi su domin kada a samu gungun mutane da za su yunkuri ba da kariya. Kwamiti ne a dokanci domin kaucewa matsaloli. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan inda yanzu haka Musa Hassan ya shiryo wanda zai kawo muku labarun zabarmanci a yi sauraro lafiya.